وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون Mushirikai daga cikin mutanen makka suka ce suna masu bayar da uzurin rashin bin musulunci da imani da shi in har muka bi wannan musuluncin da ka zo da shi to abokan gabarmu za su kwace mana ƙasarmu daga wurinmu da sauri yanzu ashe ba mu tabbatar da waɗannan mushrikai a cikin harami mai aminci ba wanda zubar da jini da zalunci ya haramta a cikinsa suna cikin aminci a cikinsa daga wani ya kawo musu hari ana kawo ‘ya'yan itacen kowace irin bishiya cikinsa arziki daga gare mu wanda muka koro shi zuwa gare su ba sai dai mafi yawansu ba su san abin da Allah ya yi musu ni'ima da shi ba ballantana su gode masa akai.